Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma cigaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Noma tushen arziki, mu kama noma yagi na kar Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da manajan darakta na kamfanin tumatir na Dangote da ke kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, inda ya fara mana karin bayani kan shirin da suka kaddamar na baiwa manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari Ya tambaye shi ko me yasa har yanzu batun shigo da tumatir rikici yake cinyewa duk da irin kokarin da suke yi. An riga an yi policy gwamnati mun zauna da su mun ba da hujja mu kuma sun gamsu kuma sun ba da doka da umarni cewa to daga lokacin tun 2017 february wannan dokar ta fito federal executive council ta ba da approval cewa to daga yau ba za a sake shigo da tumatiri ba na gwangwani ko na leda ga baki daya a ƙasar kuma su masu shigo da shi ta drum inda suka ma'aikatarsu suna sarrafa su kuma sai za jirgin ruwa kawai za su shigo da shi kuma a haka aka ƙara harajin da za su biya don a daƙile dai shigo da shi to amma duk da wannan dokar da gwamnati ta sa hasan yin doka daban kuma aiwatar da ita daban to su hukumomin da aka ba hakkin tsar da wannan umarnin su ne ba su zartar da shi inda gwamnati ta ce saboda haka kamar ma ba a yi dokar ba har yanzu ana shigo da shi shi yasa za ka ga ko a kasuwa farashin shi na nan yadda yake tuntuni. Idan na fahimta sosai hukumar kastam na daga cikin waɗannan hukumomi da aka ɗora nauyi kuma akwai makamancin wannan doka ka ambata a kan shinkafa kuma sun zartar da ita. Mm. Ba su matashiya ne game da naku? Eh to, ai sun sani tun da duk gwamnati ɗaya ce kuma in an ba da doka an ba da amma da yake ba a mai da hankali a kai ba na tumatir tunda shi ba tuwo ba ne ko abinci ne da zaka ci rakli kamar shinkafa shi yasa ko aka kau da ido a kai ba dage ba wannan dokar a tabbatar da ta yi aiki to amma kudin da ake fitarwa na shigo da tumatirin ya kazanta kuma wannan dokar aka sa inda su jami'an kastam za su dage a kan ton daya za ka biya harajin dala 1,500 aƙalla a lalace najeriya tana shigo da tan 300 na tumatir duk shekara kaga idan wannan zaka biya wannan harajin kaga zai baka miliyan 450 dala na dala to ga kudin da gwamnatin tarayya take asara kenan ta wannan shi wannan tumatirin kana kamar md na cewa gwamnati ke biyan harajin shigo da shi kenan a'a kai mai shigo da shi kai zaka biya haraji mm. dan wa zaka biya ma haraji gwamnatin tarayya zaka biya haraji mm. dala 1500 duk wani ton da zaka shigo da shi so kaga wannan zai sa a dakile shigo da shi don in ka shigo da shi ka biya wannan kudin to ba za ka iya saida shi yadda ake saida shi ko yanzu za ka yi asara to kuma da ba a yi kaga asarar da gwamnati take yi na kudin shiga da ba ta samu a dalilin wannan abu ɗazu ka ce mana naku na bara har yanzu yana nan mm. kuma ɗazu kana mana maganar gurɓatacce ko kuma wanda yake abin da kuke kira substandard yanzu wannan da kuke aje shi ya zama shi ma substandard ɗin ko kuma a abin yake a'a shi yanda yake akwai packaging da ake sashi a ciki mm. idan aka sashi a ciki zai zauna lafiya lau har tsawon shekara biyu ba abin da zai same shi ga wannan kalubale da muke magana na magana shigowa ga rashin aiwatar da dokoki ko kuma ka'idar da gwamnati ta kafa daga hukumomin irin su customs me ku me kuke yi eh, don ganin cewa kun an karar da su ai kusan ba watan da zan ce ba ba ma zama da su custom ma'aikatar ciniki da ma'aikatar kuɗi ma'aikatar gona dukkan su mu rubuta takarda mu jawo hankalinsu mu je a yi mitin a ce eh za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma har yau dai muna nan mu muna ta biyu ba mu gaje tunda mu ya shafa amma wai sun yadda ba a aiwatar da wancan doka da majalisar zartarwa ta tarayya ta amma sun yadda dan sai da ta kai ga makura da su ministry na trade suka rubuta ma custom takarda muna da copy ma cewa nawa ne suka tara a cikin wannan asusun na harajin tumatir da eh, ya kamata su ansa duk tumatir da ake shigo da shi suka rubuta masa ansa cewa har yau dai ba wani abu a cikin wannan account kuma ga tumatir ana shigo da shi a kasuwa gashi na ana gani ku yanzu menene mafita duk da gashi kuna yunkuri kuna samar da iri um, watakila kuma akwai zance na wayar da kan manoma sun rungu mana eh, sabon iri ko aiki da su kwarai eh, kwato mafita shine kaga yadda muke yanzu in har aka kai ga makura manoma sun noma kasuwa ta cushe suka fara ihu cewa to su ba za su biya bashi ba ba kasuwa ba kasuwa kaga dole gwamnati lokacin ta fito ta dauki wani tsatsauran mataki Shi ne kawai masu sauraro a nan zamu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu abdulkarim kaita da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai daniel brown da ya taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta baya shine ci da mu, sanadin arzikin mu shine